Kai! Jama'a kun san wani abu? Shugaba Buhari ya yi shekara takwas gashi ya ƙari. Shekara takwas ɗinsa mutumin da mutu ciki ya yi mutum dubu takwas. To kamata ya yi a gaya mutumin Bu, duk wanda bai mutu ba a Najeriya a wannan shekara takwas ta Buhari. Don Allah a girmama shi a bashi satifiket. a bashi a wat irin ka sha da kyar din yawa saboda shekara takwas din nan mun sha wuya wallahi shekaru takwas ya kai duk inda ka ga dan Najeriya ba wai sai an gaya ma dan Najeriya bane a'a Kuma kumatunsa zaka kalla da wuyansa eh zaka ga huskar shi kawai an waya leda eh wanda mala'iku suka mara eh, ko ina jiki shi ya fada kasa zaka gani alama ce ta dan Najeriya to yanzu an gama dan haka muna fatan a ba kowa certificate sannan wani abu da baku sani ba ina ba yan kasuwa kyawara duk wanda yake da hatsi ya fito da shi isa idan tunumbu shiga ofis buhun shinkafa sai ya dawo dubu uku buhun shinkafa da izinin ubangiji taliya kuma haka za mu dinga ɗaukar ta akan ɗari da goma goma in ba haka ba in tafi ki. don haka ina ba ku shawara 'yan kasuwa ko kafin dare ya kai hasara ka fito da kaya kalma al'umma sauki turun bushi zai raga mana zai tausaya mana mai jinkai ne za a ji daɗin mulkin sa don haka na ba ku shawara kada a zo ka yi hasara ka ce baka fahimta ba na fitan muku da haƙƙi wanda yake da abun cewa kuma sai in rubuta mana a comment section na gode ni ne dai na ku rafsan comedian tsohon dan shalin ni